أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwana musulmi, tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halitte mu, ya ba mu lafiya, kuma ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu albarka, wanda muke ƙoƙarin sanin kawunanmu da al'ummanmu addininmu na musulunci. idan ban manta ba mun zo a wani darasi wanda muke bayanin matsayin mutum da rayuwa a cikin addinin musulunci mun kare bayanin menene matsayin mutum a cikin addinin musulunci wanda muka ce ƙarƙashin shi akwai abubuwa har guda takwas wa'anda suke nuna mamu kai ɗan adam mai matsayi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala yanzu yau za mu zo bayanin menene matsayin rayuwa a cikin addini na musulunci wani matsayi ne da ita yaya Allah yake kallanta a wurin shi rayuwa ta ɗan adam wata irin daraja gare ta a nan wurin muka ce muna da abubuwa guda hudu wanda za su bayyana mamu menene matsayin ita wannan rayuwa ɗin a cikin addininmu na musulunci ta yadda za mu gane kenan ba banza ba wannan rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu a cikinta abu na farko shine mu sani cewa abinda ba Allah ba to halitta ce ta Allah duk abin da ba Allah ba ne cikin wannan duniya ɗin duk abin da ka kalla to ka sani cewa halitta ce ta Allah saboda mi saboda Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake mutane da abin da suke tare da su cikin rayuwa ta yau da kullum dukansu Allah subhanahu wata'ala ya yi su shi ya sama a cikin darussa da suka wuce muka yi isbatin ko muka kawo dalili kan cewa akwai Allah ta hanyar hankali ko kuma akwai addini sai da ta hanyar gane akwai addini za gane cewa lallai akwai Allah ɗin subhanahu wata'ala to wannan rayuwa ɗin tana nuna mamu cewa akwai wanda yake kula da ita duk abubuwan da suke ƙasa da shi to halitta ce tashi sannan na biyu in mun gane wannan abu na biyu shi ne mai ƙoƙarin sanin cewa wannan duniya ɗin da duk abin da ke cikinta sammai da ƙasai ruwa mutane aljannu dabbobi ƙwari kifaye duk abubuwan da suke cikin ruwa itace ne dukansu Allah subhanahu wata'ala ya ce suna da ƙarshe ma'ana ba su dawwama saboda haka ne ma Allah a cikin wata aya yake cewa yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wahidil qahhar Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya mai girma yana cewa akwai rana wadda za ta zo wadda wannan duniya ɗin gaba ɗaya kenan ƙasa da sama Allah ya ce za a canza su su zamo ba wa'anda mu muka san su ba To baddal za su zo ma Allah subhanahu wata'ala wa bara lillahi lahil al-qahhar za su zo ma Allah wanda yake wanda yake shi kaɗai ne kuma mai ƙarfin iko ku duba ku gani wannan ƙasa da muke cikinta Allah ce zai canza ta kenan har halittu gaba ɗaya duka Allah subhanahu Allah zai canza su ma'ana kenan muna son mu ganar da junanmu cewa akwai ranar ƙarshe akwai ƙarewa wannan duniya ɗin kuma muka lura alamomi suna nuna mu hakanan. cewa duniyar nan tana nan ga canzawa alama kenan za ta kai inda komai zai tsaya cik an zo ranar tashin kiyama kenan sannan bayan mun gane wannan abu na biyu za mu yi ƙoƙarin sanin shi kuma abu na uku shi ne min rishin takaituwar halitta ga abubuwan da muke gani kenan ya kamata mu sani cewa abin da duk nake gani nike tabawa ko nake ji ko nike jin kamshin shi ko kuma da koma wace hanya nake ganewa in dai na ce shi kaɗai ne abin da Allah ya halitta to na ya kuskure saboda akwai abubuwan da Allah su subhanahu Ta'ala. ya yi mamu ko ya yi tare da mu wannan wannan abubuwan ba halitta ba ce wadda za mu ce ba mu yarda da ita ba tana tare da mu sai dai tana yawa mu mu ce ba mu ganinta ko ba mu ita ta kamar halitta ta mala'iku kamar halitta ta aljannu da sauransu halitta ta mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya sama wasu daga cikin mala'iku ɗin suna hidima ga mutane suna kula da mutane duk wani saƙo wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko a cikin al'umma yana amfani da shi ta hanyar mala'iku. Akwai wanda suke kula da sakoma al'umma da ruwa, akwai wanda suke kula da kare mutane daga haɗarruwa bisa hanya za ga wasu bayi na Allah subhanahu wa ta'ala masu jin tsoron shi idan wani haɗari zai kama su akwai mala'iku waɗanda suke tare da su Allah zai ba su umarni su tsaida shi alal misali mala'ika jibril yana yawan zowa ga annabawa annabi ibrahim ƙisar da ta wuce ko ƙisar da za mu ƙara zuwa da ita wata iri wadda mun santa a cikin alƙur'ani babbar ƙisa wadda ta ba da darasi ta ba da abin lura ita ce lokacin da al'umma na wannan zamanin sun ga cewa annabi ibrahim ya ishe su saboda ya kakkarya gumakansu bayan ya yi hakanan an tambaye shi ya ce ba shi ba ne saboda mi saboda ya sa su su yi tunani to a nan suka ɗauki zahi suka ce za su ƙona shi suka haɗa wuta nan mi ya faru mala'ika yake tambayar shi kana so in cece ka kana so in hana su jefa ka cikin wannan wuta ɗin annabi ibrahim saboda tsananin tsoron shi ga allah subhanahu wata'ala saboda imanin shi daga Allah subhanahu wata'ala sai ya ce a'a inna ma'ayi rabbi sai ya hadini ni tare da ni akwai Allah na imani kullum yana tare da ni bai kauce ma duk wasu motsi nawa saboda haka shi ne yarda shi shi zai hidda daga cikin wannan azaba din kun gani mala'iku suna tare da mu suna kula da ayyukanmu suna taimakonmu kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi mai neman ilimi aka ce mai neman ilimi mala'iku suna shinyiɗa fikafikansu yana takawa ne sama saboda girmama shi da Allah subhanahu wata'ala yake son a yi matsayi na ilimi kenan kenan mu sani cewa akwai halittu na'am muna iya cewa ba mu ganin su ba mu jin su ba mu jin kamshin su ba mu iya taba su amma wannan ba shi ke cewa babu su ba sannan kuma su kan kansu aljannu shi ma ya zama da babban alama gare mu wanda zamu gane akwai halitta wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wanda ba mutane ba irin abubuwan da suke faruwa a yanzu ana samun al'ummanmu suna shiga cikin wata matsala ana cewa kamun aljannu ne kuma idan aka zo aka yi ruƙiyya aka karanta alƙur'ani ga wannan mutumin sai kaga ya samu lafiya kai hatta wa'anda ba su yi imani da Allah ba sun san akwai aljannu saboda ni sun yi imani da bokaye suna ta tahiya a wurinsu su tambaye su bukata shi kuma wannan bokan me zai ce zai ce ina da aljani kaza aljani kaza aljani kaza wanda suke min hidima wanda suke kawo min labaru kana da matsala kaza kana matsala zai ce maka koma bukatar ka ga yadda za a yi maganinta saboda haka akwai halittu wa'anda ba mutane ba kenan wannan shi ma ya kamata mu san da shi wanda wanda yake yana nuna mu kenan menene matsayin rayuwa ka sani cewa ba wai kaɗe ba bane mutum lallai akwai halittu wa'anda Allah subhanahu wata'ala yi wa'anda kai baka gani kasancewa kenan wannan rayuwa din tana da muhimmancin gaske ma'ana na'am Allah bai damu da duniya ba kamar da mu muka damu da ita ma'ana abin da yake so da mu ibada lahiran nan Allah ta yi muhimmanci a wurin shi akan duniya saboda haka ma yasa ta mai karewa cikin abin da ya wuce wanda muka yi bayani to sai abu na hudu wanda ya kamata shi ma mu karanta a cikin wannan darasi din shine duniyan nan ita ma mu sani mu ƙara sani kuma cewa Allah ne ya halicce ta bayan can mun karanci cewa duk abin da ba Allah ba halitta ce ta Allah to mu sani yanzu wa ya halarci wannan duniya din Allah subhanahu wataala Allah shi ne ya halarci wannan duniya ɗin. Dalilai kuma wanda za mu iya kawowa game da nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci wannan duniya ɗin akwai dalilai cikin alƙur'ani akwai dalilai na hankali wanda muna gani rana da wata suna, tafiya daidai ba su saɓawa kamar da Allah ke cewa wala lailu sabiqun nahar kenan wa shamsu tajri li mustaqarri la dhalika taqdiru al aziz al alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun rana tana tahiya ba tare da ta cimma dare ba wata ba haka nan wata yana tafiya daidai lokacin shi ba ya saba mata yadda Allah ya sa shi shi yasa dare da rana suna tafiya daidai komai na tsari na duniya kana kallon shi kana gani da hikima ciki kamar da ake tambayi wata tsohuwa mai dinki. ake cewa kina bauta ma Allah ta ce eh. menene dalilin ki? ta ce duk wani dinki da kake gani kaga wanga abin kaga wancan kaga wancan hankali na yana bani cewa akwai wanda ya yi shi amma sai wacce ranar wadda take hitarwa lokaci kaza tana kwantawa lokaci kaza dare ya shigo shi ma da tsarin shi ya tahi kuma a ce ba wanda ya wannan ta ce ita bata yarda a ce babu wanda ya ba kuma lalle wanda ya wannan aikin ya yi kowa iko da kudura saboda haka ita ta yarda shi shi take bi ka kenan hankalin duk wani mai hankali na hukunta akwai Allah sannan duk halitta da muka gani ƙanana da manya ƙarshen ƙarshen halitta duk karanta shi da kuma girman halitta duk girmanta irin su duwatsu irin su sammai irin su ƙasai irin su ruwa tekuna kenan muna ganin su duka Allah subhanahu wata'ala ya halice su har amma wani wuri ke cewa wal jibala autada ai duwatsu da ya halice su ya yi su turaku ne don Allah subhanahu wata'ala ya kafa ƙasa da su kada ƙasa ta zanki samun matsala ko kaɗan wani wuri ce, wasu sama a banai na habi aidin wa inna la musi'un yace wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun sama da ƙudurarmu da ikonmu muka halicce ta kuma mu ne masu faɗaɗar da ita ya ce ƙasa kuma mun shinhiɗa ta kai madala da wannan mai shinhiɗa wannan duka baiwa ce ga ɗan adam Allah kenan ya ga girma wannan rayuwa ɗin da muhimmancinta ya yi mawa ita a nan muke tsaya cikin wannan darasi ɗin sai kuma darasi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin